sauye-sauye da kuma abubuwa guda goma dangane da manyan jaruman masana'antar Kannywood maza tun daga shekarar 2016 zuwa shekarar nan da muke ciki ta 2020. Barka da zuwa tashar AMD TV Hausa a cikin shirin sashen tantancewa na nan tashar AMD TV Hausa tare da ni mai gabatarwa Sani Sarki AMD. Kada dai kumanta ku danna subscribe kana kuma kula tsakalar rawa. ga bakin da suka zo tashar AMD TV Hausa haka zalika kuma basu danna subscribe ba kuma basu latsa kararrawa ba domin kuwa ta haka ne za ku dinga samun katattun shirye-shiryen mu da zarar mun dora su masu muhimmanci haka zalika zafafan labarai daga ko ina a sassan duniya musamman a masana'antun shirya fina-finai na duniya Hakika an samu sauye-sauye da dama a masana'antar Kannywood musamman tun daga shekarar 2016 zuwa shekarar 2020. idan ba kumanta ba a daidai lokacin na shekarar 2016 take gangarowa domin wucewa inda muke tunkarar sabuwar shekarar 2017 shine aka yi nazari tare da zakulo jarumai goma da suka baje kolin basirar su a farfajiyar shirya fina-finan hausa wato kannywood a wannan shekarar masana'antar shirya fina-finai ta arewacin najeriya wadda ake yi lakabi da kannywood ta tara dimbin matasa musamman maza da mata a cikin masana'antar haka zalika kuma masu hazaƙa da basira haka zalika kuma da masu shiryawa da kuma masu ba da umarni dukkanin sun kasance ƙwararru ne amma a cikinsu an ware wasu mutum goma a shekarar 2016 gajerin su kamar haka mutum na farko alin nuhu sarki ali kamar yadda masoyinsa suka yi masa lakabi ba a bukatar dogon bayani game da yadda yake jan zaransa a masana'antar shirya fina-finan hausa wato kannywood yana da mabiya sama da 337 a wannan lokacin a shafinsa na instagram ya kare karatunsa daga jami'ar jos fannin ilimin ƙasa wato geography shine jaruman kano na farko da aka tantance a shafin twitter ya fito a fina da dama a shekarar 2016 ya sami lambar yabo a Pro Nolly Award na shekarar 2015 a kasar Amurka an kuma gayyace shi a matsayin bako na musamman a taron wannan shekarar. Dan wasan mai shekaru 42 ya kasance shugaban kungiyar shida fina-finai na FKD ya kuma kasance na jin yarika dama kamar su Hausa Turanci, Hindu da French sosai. daga cikin wasannin da ya fito a shekarar nan sun hada da muradin raina akasi matar bahaushe ma'amalat gobarar mata bani bake da kuma gamu dai sai kuma jarumin da yake take mai baya a wajen jan zare a masana'antar shirya fina-finai ta hausa wato kannywood wato sadiq sani sadiq wannan jarumi cikin 'yan shekaru na taka rawar da yake tsera wa tsara a tsakanin takwarorinsa musamman yadda yake iya juya kansa zuwa siffofi daban-daban a cikin fina-finai sadiq mai shekaru 35 wanda ya shiga harkar fim a shekarar 2013 ya nuna bajinta a cikin fim din dan marayan zaki wasan ya shi manyan jaruman kano maza da mata ya auri murja kanwa tsohon gwamnan jihar katsina ibrahim shema a shekarar 2016 sadiq ya sami best actor na Kannywood Born Award haka zalika kuma ya kasance ya yi shirin fim ɗin wani gari Madina Lado hanyar Kano takanas ta Kano Ruma da kuma sauran fina-finai haka zalika kuma yana da mabiya sama da 2,600 a shafin shi na Instagram a wannan shekarar a shekarar 2016 sadiq ya lashe zaben gwarzon jarumin kano a watan disamba sadiq ya fito a fina-finai irin su wani gari Madina Lado hanyar Kano takanas ta Kano Ruma da kuma sauransu sai kuma jarumi na uku a cikin jerin wayannan manyan jarumai da suka fito a shekarar 2016 kadar kuma suka ci gaba da rike kan sa'i zuwa nan shekarar ta 2020 wato sharan jarumi adam a zango yariman zango kamar yadda ake mai lakabi yana juya a abubuwa uku ya kasance producer dan wasa sannan kuma da fasahar waka da rawa fuskarsa ta haske shi a shekarar 2016 shine mallakin white house musical record kuma shugaban prince zango production shi tauraro a fim ɗin hindu ya fi fina-finai kamar su rabin raina basaja gwaska uzuri yar amana da sauransu yana da mabiya sama dubu ɗari biyu da saba'in a shafin instagram a wannan shekarar sai kuma na hudu wato rabi irikadawa rabi wanda aka fi sani da dila ya kasance uba a kanewood saboda mafi yawan rawar da yake taka ya kasance ne a matsayin uba rabi ya yi tashi a wasa irin su takanasta ta kano akasi yar adaidaita bashi hanjina da kuma zinaru jarumin da mabiya dubu sittin a shafin shi na instagram a wannan shekarar sai kuma jarumi na gaba wato jarumi na biyar suleiman bosho idan ana batun fina-finan ban dariya a masana'antar fina-finan hausa a yanzu babu kamar sa duk da inda aka billo sai ya bulle domin ya nishaɗantar da 'yan kallo salon barkwacin da ya fito da shi ya rage wa masoya kallon fina-finan hausa da rasuwar rabiru musa ibro shekaru biyu da suka gabata jarumin na da mabiya dubu uku a shafin shi na instagram ya fito a basaja kujerar tsakar gida mahaukaciya da kuma shirin masu gudu su gudu a shekarar 2016 kamar da muke muku labari dangane da sauran jaruman suma. sai kuma jarumi na shida wato Nuhu Abdullahi babu shakka yana da jarumi ya fito a cikin fim din furici ya gamsar da kaso 90 cikin dari na mutanen da suka yi shari a kai hakika Nuhu ya nuna duniya cewa lalle ya kawo karfi da zai iya yin gogayya da manyan jaruman Kannywood ya dai bayyana a matsayin dan tasha ba shi da tsoro duk abin da zai da karfin zuciya yake aikata shi yayin da mutum yake kallo na iya mancewa fim ne ko kuma gaske bayan nasarar da ya samu na shiga sauran jaruman da ake labarin sakamakon rawar da ya taka a fim din furici no abdullahi ya fara haskawa fina-finan turanci wanda labaransa ke da alaka da zamantakewar rayuwar hausawa fina-finan turanci guda uku da fito a ciki su ne zayar sawai light and darkness da kuma tony sun kara tabbatar da cewa shekaru biyu da goma ta zo jarumin da babbar nasara ta yadda ba zai iya mantawa da ita ba har abada sai kuma jarumi na bakwai wato yakubu muhammad fim din turanci mai suna son of the caliphate na cikin jarin fina-finai kuma wanda ba ta manta da su ba a rayuwarsa ta duniyar nishaɗi duk da cewa shirin an yi shi da harshen turanci amma kan bi ana fim mamaya a arewacin najeriya ba yakubu muhammad ya fito a dan gidan attajiro na ba a shakka murza naira a ƙasa rawar da ya taka ta sanya shi zamowa cikin wannan jari a matsayin mutum na bakwai sai kuma mutum na takwas wato falale ɗorayi tare da zama mabiya dubu ɗari ashirin a shafin instagram falale ɗorayi na da ɗaya daga cikin gwarazan jaruman kani ko babban darakta a wannan shekarar ɗorayi ya wuce yadda ake zato ya yi fina-finan barkwanci irin su ɗan kuka ramlet hudu bazara na hawa tare da kuma shirin fim ɗin umar sanda da sauransu. sai kuma jarumi na tara wato ado isa gwanja ado gwanja ya kasance ɗaya daga cikin jaruman kano wanda ke askawa a kullum cikin shirin fim ɗin wasan dan kuka wannan kyakkyawan jarumi na ta bisa ga wani hasashe na fim dan kuka ya kasance wasa mafi karbu a kano a shekaru biyu da goma sha shida ya kasance sabo a harkar instagram yana mabiya sama da dubu biyu a shafin shi na instagram sai kuma yaro ahmad Alinuhu nuhu gado ba karambani ba ahmad ya kasance ɗaka sharan jarumin kano Alinuhu nuhu yaro jarumi haska an zaɓe shi a cikin gwarazan yara ƙanana a lambar yabo na Kano wanda aka yi a watan janairu duk a cewar ya kasance karamin yaro ya kai matakin tauraro a shine tauraro a wani sabon fim da aka saki khalifa ahmad ya fito tare da adam Ezango zango a fim din jakadan kamfanin madarar blue boot ya nufa dinta a fina-finan carbin kwai da akan idan yana da mabiya sama da dubu hamsin da bakwai a shafin shi na instagram kada ne kuma ta ku dana subscribe kana kuma kula da karara domin kasan da shirye-shiryen tashar AMD TV a zata da Sani Sarki AMD wanda nake gabatarwa kuma nake tsarawa kada ne kuma ta ku dana subscribe kana kuma kula da kararrawa AMD TV Hausa ta ku ce